Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilo ha zubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirinmu na farko a yau Talata 30 ga watan Agusta shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya yi kira ga kasar Turkiyya da ta mai da hankali kan yaƙi da ISIS a maimakon raba hankalinta wajen faɗa da dakarun Kurdawa masu alaƙa da Amurka. adadin waɗanda suka mutu a wata fashewar bom a birnin adan mai tashar jirgin ruwa a ƙasar yemen na ci gaba da ƙaruwa sannan amurka da indiya sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya kan harkokin yau da kullum wadda ta amince sojojin amurka da na indiya su yi amfani da filayen jirgin saman sojin juna kanun labaran kenan masu kula da lamura a najeriya na bayyana shakkun iya cike gibi ko aiwatar da kasafin kuɗin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ko menene dalili wannan yanayi na gidi ya haɗu da gibin da dama kasafin kuɗi yake da shi kaga yana da wahala a samu aiki da kasafin kuɗin ɗari bisa ɗari ba ma mai yiwuwa bane yau kuma a shirin tsaka mai wuya kisan gilla da aka yi mutane akalla guda takwas a garin talata mafara na jihar zamfara a najeriya kwanakin baya ya kara cakuɗa al'amarin tsaron da daman ya zama abun magana a wurin mutanen da ke wannan jihar to kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya yi kira ga kasar Turkiya da ta mai da hankali kan yaƙi da ISIS a maimakon raba hankalinta wajen faɗa da dakarun Urdawa masu alaƙa da Amurka waɗanda su ma yaƙin suke yi da ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS a Siriya. Sojojin Turkiya da 'yan tawayen Siriya masu ɗasawa da su. sun shiga rana ta shida a gugurmayarsu ta fatattakar mayakan isis da kurdawan ypg waɗanda suke cikin dakarun ƙarfafa demokaradiyyar siriya da amurka ke goyawa baya dan wato dan su bar garin jarablus da ke da kewaye da ke wajejen kan iyakar siriya da turkiya amurka ta nuna musu matukar goyon baya kuma har yanzu tana goyon bayan matakan soji da suke daukawa kan isis da kuma duk kokarin da suke yi na kwace yankin da ke wajejen jirabulus da kan iyakar da kuma bangaren yamma amma banda kudancin jirabulus in ji kata game wato ga manema labarai a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon jiya litini. kwanan nan dakarun urdawa suka taimaka wajen fatattakar mayakan isis daga garin manbij mai tazarar kilomita 40 kudu da garin jarabulus kuma kilomita 30 iya mada kogin ifroit amurka ta ce dakarun urdawa da na ypg sun ba da tabbacin cewa za su janye zuwa gabashin kogin da zarar an kammala kakabe isis daga manbij kata ya faɗi jiya litini cewa dakarun za su janye kuma gabas za su yi kuma amurka na ƙoƙarin ta bayyana ma turkiyya inda rukunonin dakarun sdp suke don kauda wasu arangama kuma a gaba adadin waɗanda suka mutu a wata bashewar bam a birnin adam mai tashi jirgin ruwa ƙasar yemen ya ci gaba da ƙaruwa yayin da masu ayyukan ceto suke tono baraguzan wata cibiyar horar da sojoji waɗanda ake kyautata ɗan ƙunar bakin waken isis ne ya yi rugurguzar ita zuwa yamma hukumomi sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 54 daga cikin waɗanda suka je neman shiga sojan gwamnati sannan wasu kuma 70 sun samu raunuka a wannan harin wanda shine mafi muni a wannan shekarar a ƙasar larabawa mai iyaka da ruwa kafar labaran faransa ta rawaito majiyoyin asibitin wurin na cewa waɗanda suka mutum sun kai 71 waɗanda suka ji raunuka kuma sun kai 98 hukumomi sun ce an auna wata makaranta ne inda masu neman shiga soja a gwamnatin shugaba abdulrabu mansur hadi ke rajista don fara samun horon soja shaidu sun ce maharin ya shiga ginin makarantar ne a wajen bin wata motar ɗaukar kaya mai ɗauke da abincin da za a baiwa masu shiga aikin sojan kungiyar likitocin agaji ta MSF sun riga sun ruga da akasarin waɗanda suka ji raunukan zuwa asibitoci a wurin waɗanda abin ya fi ƙarfinsu. Jim kaɗan da fashewa ISIS ta fitar da wata sanarwa wadda aka yada ta kafa labarai ta amma mallakarta tana mai ɗaukar nauyin kai harin. To karfa a sha'afa na shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. amurka da india sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya kan harkokin yau da kullum wadda ta amince sojojin amurka da na india su yi amfani da filayen jirgin saman sojin juna wajen gyare-gyare da dakon kaya sakataren tsaron amurka ashikata ya gaya manema labarai jiya litini a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon cewa ministan tsaron india manohar farikar ya rataba hannu kan yarjejeniyar a hukumance tun da farko a jiyan dama jagororin tsaron biyu sun cimma amincewa kan yarjejeniyar a bisa manufa tun lokacin da suka haɗu a india a watan afrilu kata ya ce an cimma yarjejeniyar ce ta amincewar bai ɗaya kuma za ta sauƙaƙa harkokin yau da kullum tare da ingantawa jagororin tsaron biyu sun jaddada cewa yarjejeniyar ba ta amince wata daga cikin ƙasashen biyu ta kafa sansani cikin wata ƙasar ba amma kawai don amfani da soju wato da sansanonin da kan wato na kan iyaka tare idan bukatar hakan ta taso yayin ziyarar da farkar ya kai pentagon jagororin tsaron biyu sun tattauna kan ayyana india da amurka ta yi kwanan nan a matsayin abokiyar tafiya kan batun tsaro an bayyana wannan ayyanawar ce lokacin da firaminista narendra modi ya ziyarci washington dc a watan yuni kuma kata ya ce yarjejeniyar ta amince ma sojojin amurka su haɗa kai da indiya ta hanyar da ba a yi sai da daɗaɗɗun ƙawayen amurka na ƙud da ƙud prime minister bangladesh sheikh hasina ta bayyana niyyarta a fili ta haɗa kai da amurka sosai game da yaƙi da ta'addanci a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya bayyana cewa kasashen biyu sun amince su ɗau ƙarin mataki na ganin jami'an leƙen asiri na tabbatar da tsaron kasashen biyu da kuma sojojin sun yi aiki tare da cimma wannan manufar da yake amsa tambaya daga murya amurka bayan wani jawabinsa a daka kerry ya ce akwai alamar cewa ƙungiyar isis da ke iraki da syria na da alaka da wasu ƙungiyoyi wajen takwas a faɗin duniya kuma ɗaya daga cikinsu na kudancin asiya kerry ya kara da cewa masu tsatsauran ra'ayi a iraki da syria na tuntuɓar juna da wasu ƙungiyoyi a Bangladesh kuma wannan ba ko shakka daga jami'an gwamnati da ya gana da su ciki har da Firayim Ministan. Ƙwararru kan harkokin ta'addanci a yankin sun zargi gwamnatin Hasina da jan ƙafa game da wannan alaƙar a maimakon haka sai ta ce ka ce wasu 'yan ƙasar ne ke kai hare-haren. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da batun tattalin arziki a Najeriya inda binciken wata jarida a kasar ya nuna Najeriya ta yi asara biliyoyin dala a cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar sakamakon ta da kayar baya da mayakan Avengers ke yi a yankin Niger Delta. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya na da ci gaban rahoton. a tsarin haƙar fetur ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu a wuni ya ragu da kusan kashe biyu cikin uku masana na ci gaba da muhawara kan gibin da hakan zai haddasa ko haddasa ga kasafin kuɗin najeriya na bana ga masanin tattalin arziki abuja yushewu aliyu wannan yanayi na gibi ya haɗu da gibin da dama kasafin kuɗin yake da shi kaga yana da wahala a samu aiki da kasafin kuɗin ɗari bisa ɗari ba ma mai yiwuwa ba ne kawai. yushewu akwai hanyar da gwamnati za ta bi wajen gyara kasafin yadda za a iya aiwatar da shi ba tare da yawancin kasafin ya ji jiki ba ma'ana akwai hanyoyin da za a samu wasu kuɗaɗe ko wani gyara yadda ba za a gane illar sosai ba. A'a, ai yanzu fa a zangon da aka ɗauka na amfani da kasafin kuɗi a cikin kashi uku na kasafin kuɗin ya riga ya wuce. Ai yanzu ana ma maganan kasafin kuɗi ne na dubu biyu da sha bakwai. Saboda haka wannan an samu na kasu na kasu kuma mai girma da yawa daga cikin ayyukan da ake so a yi koda da kuɗin ayyukan ba za su samu ba musamman ayyuka da suka shafi hanyoyi da yawa za ka ga in wannan wata ya zo wanda ruwan sama ya kankama ana tsaye da ayyukan ita gwamnati ta hanyar da za a samu kuɗi kuma ba yanzu ba ne saboda shi tun a kasafin kuɗi dama ana ƙayyaji ga ɓangaren da za a samo kuɗaɗe ga kuma inda za a kashe su to duk kiyasin da gwamnati ta yi abin da ya fi zama alama kasafin kuɗin shine a hanzarta samun zaman lafiya da waɗannan 'yan Niger Delta a benches a kuma gaggauta shiga yarjejeniyoyi da kamfanonin da za su aikace-aikace irin waɗannan wanda zai samar da farashi wanda wanda za su yin aikace-aikace saboda hawan farashi sannan kuma a gaggauta ɗaukan matakai a bankuna wajen duba kuɗaɗen ruwan da za su ma kamfanonin da za su irin waɗannan aikace-aikace tun da irin waɗannan ayyuka dole ne da yawa daga cikin 'yan kwangila sai sun koma bankuna sun samu kuɗaɗe masu sauki suka je aka tarar da bankuna kuma su ma kuɗaɗen nasu yana da tsada to kaga duk zai ma kasafin kuɗin tarnaki kuma zai haifar da cikas ga kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha shida. Hare-haren Avengers dai na nuna ƙiyar bangaranci ne da ya saba wa ka'idar dimokuraɗiyya shine ra'ayin shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci da wanzar da zaman lafiya injiniya ahmed zakari guroje dimokuraɗiyyan nan da muke amfani da ita a najeriya an aro ta ne daga kasan amerika duk shugaban ƙasa da ya ci zaɓe a amerika aka rantsar da shi kowane ɗan amerika yana nan a bayan wannan shugaban kasa shi isa amerika take cin nasara a duniya amma nan za a fito ana zagi bututun mai da suke zuwa suna fasawa suna jawa kasa asara gyara sannan kuma suna lalata kasarsu don kawai shugaban kasa da yake ci ba wanda suke kauna ba to kaga ai wannan ba zai kai mu ga ci gaba ba labarai daga gonaki na nuna sabuwar masara ta fara fitowa da ta rage tashin farashi da hakan ke nuna za a samu sauki daga raɗaɗin tattalin arziki ta wannan bangaren nasura da maili kai murar amurka daga abuja najeriya kashewa ko kai magana a iska kake yi malam haka yake waɗansu 'yan fafatuka sun kaddamar da wani kamfe a arewa maso gabashin najeriya da nufin kawo ƙarshen karatun allo yayin yunwa da hare-haren ƙungiyar boko haram ya jefa al'ummar yankin ya ƙara yawan almajirai a yanki ga rahoton da wakiliyar murya amurka cika oduwa ta aiko daga maiduguri ladan ibrahim ayawa ya fasara zai kuma gabatar waɗannan yaran suna ƙoƙarin haddace alkur'ani a nan makarantar allo waɗanda ke da tsarin tsangaya kuma iyayensu ne suka turo su daga garuruwansu waɗanda galibi za ka tarar sun fito ne da garuruwa masu nisan gaske kuma a bisa al'ada sai ka tarar sai sun yi baran abinci Begging is luck. Sometimes you get food immediately when you go out. Sometimes you don't. Ban yaran makarantar allo za a gani kullum a kan tituna a birnin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno suna gararan ba da sunan bara. Shekaru dama da suka gabata bara ya zame wani bangare na rayuwar al'umman wannan wuri. to sai dai kuma wannan lokaci wasu na ganin wannan tabi'a a matsayin wani abin kyama ne kila shi yasa bula magubiyo wani masanin tarihin al'ada yake ganin yanzu tsarin ya wuce yadda aka san shi a da young kids the age of 5 6 7 have been dropped in maiduguri here in yara matasa kanana waɗanda ba su wuce tsakanin shekaru biyar shidda zuwa bakwai ba za ka samu da yawansu an yi watsi da su a birnin na maiduguri suna ragaita ba malami ba mai kula da su balantana kai magana iyaye waɗanda za su kula da su wannan lamari ya yi muni ainun masu kula da al'amuran da kan je su komo sun kiyasta cewa ba za a rasa samun yaran da yawan su ya kai miliyan biyar ba suna cikin wannan hali na almajiranci misali usman muhammad shi ma ya taɓa samun kansa cikin wannan yanayi amma yanzu ƙoƙarin da yake yi shi ne ya ga ya taimaka domin an sa ya gyara tsarin sabanin abin da yake a lokutan baya. If they are begging, some people will beat them, uh, harass them, idan suna bara sautari za ka tara suna shiga cikin halin hukuma domin za ka samu cewa suna karo da mutane da ba su da imani domin wasu har bugun suke yi ko kuma su rika tozarta su ko kuma su yi musu duk wancin zarafi da bai kamata a ce an yi wa dan adam ba yanzu ɗaya daga cikin kokarin da wannan dan taliki wato usman yake yi shine yana shiga cikin birnin na maiduguri domin waɗannan almajirai ya ga yadda zai tattara su to sai dai kuma umar muhammad wani malami ne da ke da ɗalibai masu karatun allo da ba za su gaza ɗari ba da ke karkashin kulawarsa ya ce wa yara su shiga gari suna bara wannan ya saba wa addinin musulunci. This tradition has been around since our Shi ma mai kiyana wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne da ke zaune a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ya yi Allah wadare ne da wannan tsari na almajiranci. Have some prominent people, religious, political, da a ce za a samu fitattun 'yan najeriya da suka hada da shugabannin addini na siyasa shugabannin al'umma daga arewacin najeriya su fito fili su yi magana akan wannan batu su nuna goyon bayansu ko kuma akasi to da ana iya amfani da wannan domin kira gwamnati da ta abin da ya dace domin ganin an samar da wasu manufofi na gwamnati da za su kawo ƙarshen wannan irin rayuwa kawo ƙarshen irin wannan rayuwa ga wasu rukunin al'umma wata babban kalubale ce domin idan ba haka ba ku kullum waɗannan almajirai za su ci gaba da kasancewa cikin halin damuwa ne Ladan Ibrahim a yawa da fassarar rahoton cika Oduwa daga Maidugurin Najeriya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Kisan gilla da aka yi wa mutane akalla guda takwas a garin Talata mafara na jihar Zamfara a Najeriya kwanakin baya ya ƙara cakuɗa al'amarin tsaron da daman ya zama abun magana a wurin mutanen da ke wannan jihar ɗin. duk da cewa wannan abin da ya faru a talatin mafara ana ta'allaka shi a maganar addini har yanzu dai maganar samar da sha'anin tsaranci wacce kuma damar magana ce da ke cikin matsalolin da muke tabawa a wannan muhawarar da muke ji a kan jihar zamfara ana yi tsakanin sani gwamna da sanata sa'idu muhammad dan sadau to amma kafin mu kai ga maganar tsaron bari mu fara gama da zargi na gaba da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi wa gwamnan nasu shi abdulaziz yari na cewa rashin zamansa a jihar nema yake hana a rinka kiran taron majalisar zartaswa na mako-mako ko lokaci-lokaci balle ma a yi magana abubuwa kamar sa'anin tsaro amma ina ake taron a cikin gusau ake yin shi ko a abuja ake yin shi a cikin a cikin gusau cikin gwamnan house ake yin wannan taro babu wani jami'in tsaro ko wani sarki wanda zai ce maka babu wani sati da za a tsallake ba a wannan taro ba wasu kan ce shi sanata sa'idu dan sado saboda baya zama cikin jiha ne to ina zuwa Allah sani ne Allah ya riga ya kawo ma duniya ga baki daya ina zuwa idan mutum ya dubi ina abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi ko jihohi makwabtan mu ko shekaran jiya nan jihar Katsina an kashe wajen mutum 20 tsakanin jihar Katsina da jihar Zamfara kuma cikin jihar Katsina mutum 20 aka kashe to ina zuwa Allah sani ina zuwa sanata sa'idu me zaka ce kaji ya ce baka zuwa Zamfara shi yasa baka sanin wani da ake tura cikin ta a tonan ina ma dalilin zai sa in ba wannan magana amsa ai babu ba dalili saboda duk ke jihar zamfara in ƙarya ke yi abin da ke zamfara ya sani in gaskiya ke yi ke jihar zamfara ya sani in ƙarya yake yi mutanen ɗan sada sun sani in gaskiya ke faɗi mutanen sada babu da zai ma in ba wannan tambaya amsa amma magana ita ce ai abin da ya damu mutanen zamfara ya damu mutanen jihar zamfara shi wa a haifar da ke magana da kai a halin yanzu na wadda ke magana da kai akan beji yake saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai masu kashe mutane yana rataye da bindiga duk waɗannan hotuna ba inda ba ba su mutane su gani ba akan haka jami'an tsaro suka kama shi tun da ba yadda lasin na bindiga in ma yana lasin na bindiga da wai me ya kai shi har za a kashe hoto tare da mutanen na da jami'an tsaro suka kama ni da su wannan shi abin da kuka je kuka yi kazahi aka kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo bane ai an je an bincika eh to wai kuma ni kai ka san ba farawa nake ba ba na son ba na son soki buri in ka gama in magana in ka gama ka gama ka ci gaba sai ka gama ah, ba wai magana bane ai dole ne in kai magana cikin wata magana dole ne a mai maka da ansa saboda waɗanda suka sa aka yi abu ai an bincika kuma su jami'an tsaro ni ba ba ba beli na anka bayar ba ka je ka bincika ka ji an bincika an tabbatar da ah, cewa abin da muka yi ma ah, Alhaji Aliyu Alhaji Aliyu Na'am ka tambaye shi ka tambaye shi shin ya ake ba garin shari'a sai bindiga ba tare da mutanen da ke kashe mutane an halba wannan hotuna ga jama'a shin ƙazafi ne ni ne na jin rata mashi bindigar ni ne na jin harba hotunan ka tambaye shi wannan a yana ji alai sani kai ne dauke da bindiga to ai ni ban san ma abin da zai ce mashi ba saboda abin da yace ni ni karkashin beli nike kuma ya tabbatar da cewa ni ba karkashin beli nike ba amma me ya haɗa ka da bindiga ne to wannan kuma ai wani abu ne wanda yake duk jami'an tsaro da jihar zamfara ya san ya san ko me ya faru to ba abu bane wanda zan zo in haɗi ga rediyo amma abin da yake shi shi ke ne sai ido dan da ya san abin da ya faru abin da yake cewa alisa ne wannan babban wanda zan zo in ce in ce gashi ga rediyo na haɗi ga abin da ya faru amma ai ita hukuma ai ta yi bincike ta tabbatar da cewa lalle abin da an kai ba a yi shi ba abin da ya saba ma ka'ida ba ne babban zargi ne yake maka na cewa za a kama ka tare da waɗannan mutane a tabbatar da cewa kai barawo ne a baka ai shi ba ma barawo ba cewa babban zargin da yake na cewa kana tare da mutanen da ke kashe mutane me aka tuma a'a cewa yi ce nan sani abin da ya ce kana tare da mutanen da ke kashe mutane wannan babbar magana ce ah, to yanzu ana ganin ka tare da mutanen da kashe mutane a bakka bayan kuma an kama ka an je yadda cike yana yiwa a aliyu eh, ba dai zargin su irin sani kuke da cewa suna da hannu cikin wannan abubuwan da ke faruwa na tsaro ba a cikin dazuzzuka na dan sadau da sauransu ha ko shakka ba mutanen mutanen zamfara suna zargin ba shi kaɗai ba mutanen ma da ke ganin suna gindin gwamnan saboda ana ganin suna zuwa dabobin da mutanen nan suke wannan shesa in ma ba da sanin gwamnati suke yi ba to suna shafa gwamnati kashin kaji domin a inda aka ɗauko hoton nan nashi da bindiga a rataye ba a cikin garin gusau ba ne a cikin daji ne a cikin daba inda suke kuma ba shi kaɗai ke irin wannan ba wannan shesa suka shafa gwamnati kashin kaji in kashin kaji ne ake cewa ai da sanin shi suke zuwa to idan ba da sanin shi suke zuwa ba to ya kamata a bincike su dalili ke kai su ke mutanen da kake magana sanata sai mutanen da aka sani tare da gwamna ne mukarraban gwamna ne kake son ka ce ana ganin su cikin dazuzzukan nan inda ake wannan ta'asar ita ba gashi ba shi sani gwamna an gan shi ai kowa san na hannun daman gwamna ne gashi kuma an ganin shi tare da su ai ba wani abu ne ba wanda wani da ke ba shi wannan alai sani eh, ina so eh, eh, sani ina so kai amfani da wannan dama ina zuwa ina so kai amfani da wannan dama don wannan babbar magana ce ka ba da kariya sosai da za ta kare kai da sauran mukarraban gona daga irin wannan zargi kamar da sanata sa'idu ya ce watakila magana ce da aka daɗe ana yanta saboda haka mutane suna saurari kuma wannan dama ce nake ji kake da ita kai ka kare kanku kan daga zargin. shi dai ya daɗe yana yin amma wannan magana ai ba wata magana ba ce wadda duk mutanen jihar zamfara ba sani ba illa kawai al'amari ne wanda ya kasance su sanata sa'idu dan sadau su kansu abubuwan da suke kullawa a cikin wannan daji allah ɗaya san ya kashi wato abin da ke faruwa gwamnatin tarayya ta wannan lokaci ta kawo kwamiti na shiga tsakanin manoma da makiyaya domin wannan asalin wannan abu ya taso tsakanin manoma da makiyaya ne mm. so gwamnatin jihar zamfara ta kafa wannan kwamiti kuma ba ni bane shugaba ko nan baya bayan nan mukaddashin kwamishinan 'yan sanda shine shugaba wanda yake an kasa tsakani wanda zai shiga tsakanin manoma da makiyaya saboda haka kuna shiga kuna shiga dazuzzukan ne da sunan da sunan sulhu an haka wannan kwamiti kuma kowa ya sani a cikin jihar zamfara kuma gwamnatin tarayya ta san da wannan kuma ba wai alhaji sani gwamna ba ne tare da wasu waɗanda aka ƙarshen gwamna a'a da jami'an tsaro da kowa ake yin wannan tafiya yanzu su kansu manoma waɗanda a wannan bangare ana tattaunawa da su yanzu a ana kokarin ta hanyar da za a yi a bi sulhu ne tsakanin manoma da makiyaya sanata sa'idu yanzu wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta yi da buhari da ya zo da sojoji da sauransu shikenan an kwace aikin kokarin kashe wannan wuta daga hannun gwamnatin jihar zamfara ne duk ya koma an tattara shi hannun gwamnatin tarayya kana ji eh, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a'a ta aiwatin ba zai yiwu ba ai ai ba zai yi gwamnatin tarayya yaya ana rikici cikin gidanka watakila da kai da matarka shi kenan wani yana son ya zo ya taimaka don aro da wani matsala ce kai shugaban gidan an fitar da kai ba da kai za a ai ba zai yiwu ba ai dole ne gwamnati tarayya ta dogara a kan taimakon da gwamnati jiha za ta bata ta dogara a kan irin kyakkyawan labarin da gwamnatin jiha za ta bata domin gwamnatin jiha ita ta jihar ta ita sanya ne jihar ta ita ke da talakawa jihar saboda ka muddin ba a samu kyakkyawan haɗin kan da ya kamata a samu ba muddin ba a samu kyakkyawan taimakon da ya kamata a samu ba da gwamnatin jihar zamfara an yana da wahala duk wani abin da gwamnati za ta za ta yi ke nasara to amma daga zantattukan da muke ji yanzu kuna yi santa sa ido kamar akwai ko dai rashin fahimtar juna ko kuma wani sabanin ra'ayi tsakanin ta gwamnatin jihar zamfara da ku mutanen cikin dazuzzukan da abu ya shafa kamar shi alai sani yana cewa ai kai ka san abubuwan da ke gudana kuma kukan ku da kuke can tare da mutanen kuma kuna da wata rawa da kuke taka da ke sa a samu matsala wajen warware al'amarin nan me ce cikasin da ke tsakanin ku da gwamnatin zamfara wajen warware wannan tsohon matsala ta tsaro suna da suna da suna abin da ya kamata su yi saboda ai su akwai mutanen da sun ka hada waɗanda su kuma idan su ga makiyaya ko ga hanya ne za su kama su kashe waɗannan mutane suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙara haddasa ruruwar wuta wannan abu ko cikin mota su haga makiyayi inda sun tabbatar da bayan lace ne makiyayi za su iya kama shi su yanki an yi ɗaya ba ɗaya ba biyu ba ko kuma duk wanda azan wara ya san da haka kuma su su sa'idu dan sadan su ne suka haddasa wannan wutar to ba shi dama alai sani da Allah ya eh, ba shi dama eh, tsaya tukuna alai sai da muje ai idan ba don waɗanda yan sa kai ba alhaji ina ina iya tabbata maka mai yawan ƙauyuka kai dan sadan ma ita kanta da gaba ɗin tawa ce domin baya yiwuwa kowa ya san abin da ke cewa primary responsibility of government babban aikin wajibin aiki da ke kan kowace gwamnati kowace na farko shine ta kare jama'a ta da dukiyoyinsu an kwashe dukiyoyin jama'a sun koma ba su da komi an koma ana kashe su an koma ana kama matansu ana musu fyaɗe bayan an kiyata su ba su da shari'a dace a kama mutunci ko yanke shi su je gona su yi noma an hana musu su je gona su yi noma sai a ci kuma za su zubar kansu su in wa'anda cikin daji su ke akwai inda shari'a ta ce a kawo mutum kasuwa a yanke shi akwai inda doka ta ce haka nan to yanzu doka ita ce kenan ta ce su su barayi su zo su kwashe shanu mutane su zo su kashe su doka ta ce sannan kuma doka ta ce abin da nake so ka gane ba za aka kawo shi ba za wannan wutar da kuka rura wannan wutar da kuka rura ta idan ni ina faɗi magana doka ga hannu ta kashin mutane ita ta ƙara ruruta wannan wuta a jihar Zamfara wannan abu da kuka ɗauko na kashin mutane gilla shi ya ƙara ruruta wannan wuta saboda kowa ya san wannan asalin shi makiyaya ne da manoma to ta yaya za a yi a samu zaman lahiya bayan ku kuke rurota wannan wuta to muna da shiri guda ɗaya tak da ya rage mana akan wannan jiha ta zamfara wanda kuma allah yarda za mu kammala shi a makon gobe ga ɗanɗanon abin da ke tafi. tun wadda ka fara rikicin nan babu lokaci ɗaya da mai daraja gwamna ya kira da tawon jihar nan ya ce musu ga matsaloli ga su ga su ga matakan da ɗauka ga matakan da ɗauka amma dai har yanzu kwalliya ba ta koya kudin sabulu ba ba a taɓa yin irin wani taron da taɓa kira mutane a kan irin wannan ba wani shine abin da ya damu da ta jihar zamfara. to sai mun bullo muku makon gobin allah ya da kamar kullum muna godiya ga bakinmu sanata sa'idu muhammad dan sada da kuma alhaji sani gona da ko musamman wakilin murtala farukun sanyin nan da ya taimaka aka da shirin na aka kawo muku shi a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington dc. zuwa a gaida na Sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice sakataren tsaron Amurka ashkata ya yi kira ga kasar Turkiyya da ta mai da hankali kan yaƙi da ISIS a maimakon raba hankalinta wajen fada da dakarun urdawa masu alaƙa da Amurka. adadin waɗanda suka mutu a wata fashewar bom a birnin adan mai tashar jirgin ruwa a ƙasar yemen ya ci gaba da ƙaruwa amurka da indiya sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya kan harkokin yau da kullum wadda ta amince sojojin amurka da na indiya su rinka amfani da filayen jirgin saman sojojin juna ƙasar cuba na kan shirye-shirye don saukar da jirgin saman amurka na matafiya zai yi a karan farko a wannan ƙasar ta communist cikin sama da shekaru hamsin wanda shine na baya-bayan nan a kokarin maido da hulɗar jakadanci koko na diplomasiya tsakanin ƙasashen To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Vashti da Alisa Daniel domin rasuwar babban wansa Ayuba a dama kasuwa jihar Kaduna Najeriya. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau zubair alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.